Alhamishi 27 ga watan Janairu shekara 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalungu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Ƙasar Niger ta samu maki 31 a cikin 100 ta ja baya da maki ɗaya kamar yadda sakamakon ƙungiyar Transparency International mai bincike kan yaƙi da cin hanci da karɓar rasuwa ya bayyana ƙungiyar tri niger na ce da ƙarin bayani a cikin labarin ba ta kare ma uwayen yara da su kansu yaran ba da aka haifa shekara ta 2021 a birnin kunne domin sama da kishi hamsin na yaran ba su da takardun haihuwa za ku ji jan hankalin da hukumomi su kai a cikin labarin a rahoton na musamman za mu kawo muku cikakkun bayyanai kan kokarin da ƙwararru ke yi akan shafin yanar gizo a bangaren yakin da taɓarɓarewa tarbiyya. mu barkanmu da sake saduwa. Ƙungiyar Transparency International mai yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa ta fitar da matsayi na shekara 2021 na ƙasar Nijar a ɓangaren cin hanci da karɓar rashawa a ranar 25 ga wannan watan. Raskonar ta bayyana matsayin Nijar kan 31 a cikin 100 hakan kuma ya nuna cewar ƙasar ta koma baya da maki ɗaya. Amadu Hassan Jallo shugaban kungiyar Tri Niger ya mafanta Shamsu karin haske. Cette année, le Niger a eu Shekarar bana ƙasar Niger ta samu maki 31 cikin 100, a bara maki 32 a cikin 100. An yi ƙasa da maki ɗaya, kasan aji 3.1 cikin goma ba sakamako ba ne mai kyau. Saboda a ganin ONG Transparency International, ƙasar da bata da kaso 50 cikin 100 ana danganta ta inda cin rashawa ya yi ƙamari, Lissahin IPC na dogara tunani kan wani aunin wasu gimshikai ya zan wata ƙididdiga da aka yi gyaran fuskar da aka yi himmar siyasar da aka sa na kokowa da cin hanci da rashin hukumtawa to dukkan wa'annan goyin ne ke shiga kan lissahin kenan illa banda batun bayanan jawabai sai ya zan babu wani yunkuri na hakikan zuwa ga kokowa ga murkushe laifuffukan durƙusar da tattalin arziki. contre les infractions économiques et financières. ma'aikatar da ke kula da bincike na musamman ta maraɗe ta sakulo wani gungu na masu farar bakin haure da takardun jibo in ji wani shafi na ma'aikatar 'yan sandar ƙasa da fitarwar shi ta ranar 26 ga wannan watan da muke a kai mutum 20 ne suka amsa kiran ma'aikatar 'yan sanda a yamai da maraɗi haka zalika an damƙe kayayyaki da takardu na jabu masu yawan gaske majiyar ta ƙara da cewa wannan masu miyagun ayyukan na tafiyar da aika aikarsu su ne tsakanin benin cote d'ivoire nigeria da ƙasar togo cikin yara dubu tara dubu uku zuwa hudu ne kawai ke da takardun haihuwa a shekara ta 2021 a birnin kwanne in ji mai bima shugaban da'irar wannan kuma wata babbar matsala ce ga da'irar da masu kansu yaran da ba su da takardun na zama 'yan ƙasa mai bima shugaban da'irar abdul nasir ya ja hankulan uwayen yara na su yi rajistan sunayen yaran nasu a bangaren girgamkin masu unguwa ya dai ci gaban firar tasu da asumana musa arzika har yanzu a cikin wagga da'ira tamu akwai yaro kusan dubu tara waɗanda ya kamata a ce an yi musu takardun aihuwa yanzu cikin dubu taran nan duka dubu uku da wani abu zuwa hudu waɗanda aka samu cikin kashi ɗari kashi talatin da ɗaya ne mun ka samu nan kuma kenan akwai ci baya waɗanda dai aka zo aka haɗi sunayen nasu a wajen wurare inda ya dace kama irin gidan hakimi ko kuma likita da sauransu to kun ga kenan har yanzu akwai jan aiki gabanmu kiran da a gare ni duk lokacin da Allah sa aka a yaro to iyaye su yi kokari yanzu abubuwan ma sun zo da sauki a cikin unguwan kama za ka je ka gayi ba sai ka zo ko a a unguwanka inda hakimi ma akwai rijista sai ka zo ka gayi ga sunan yaron nan ka sai a yi rijistan shi kaga babu wani bata lokaci kuma ba sai ka je ka yi wani dogon tahiya ba Dalibai 489 ne suka bar karatu kwata-kwata a bangaren kwalejin balle yara a jihar Jalabere. A cewar masu ruwa da tsaki a bangaren ilimi da horo, barin karatun na 'yan makarantar da suka yi ya danganta da matsaloli da dama, musamman ma rashin kayan karatu, kamar yadda Siraji Gajere, shugaban makarantar ta kwalejin ta balle yara ya shaida ma Hassan Mummune. A yayin shekarar karatu ta 2020-2021 mun sami yara 489 da suka bar makarantu waɗanda suka hada da maza 227 da 'yan mata 262. Waɗannan yaran suna barin karatu musamman waɗanda sabbin zuwa ne a kwaleji. Yara ne da a firamare sun yi amfani da teburukan zama amma sai su tsinci kansu zaune a ƙasa a kwaleji sannan ga cinkoson ɗalibai har fiye da 100 cikin ɗakin karatu guda kenan wannan na iya zama dalilin kuzarin yaro ya karye. bayan haka akwai batun alawus cikin adadin ɗalibai 2,500 da wani abu waɗanda ke samun alawus ba su kai biyu ba idan yaro bai da ubangida yana iya barin karatu a kowane lokaci bayan wannan kuma mun san da cewa balayara cibiyar kasuwanci ce mafi yawan 'yan mata masu ƙasa da shekaru ashirin suna gudanar da ƙananan sana'o'i ta nan ne kuma suke samun kuɗaɗe domin kansu da ma iyalansu kenan shi ma wannan wani cikas ne Ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira UNHCR ta yi kira da babban murya ga ƙasashen duniya da su samu hanyoyin tattaunawa na bai ɗaya don shawo kan tahe-tahe ko kuma tashe-tashen hankulan da suke wakana a yankin Sahel. Yaƙin da ya kice kicin yiwa ya yi sanadiyar ƙauracewar mutum sama da miliyan biyu da rabi daga wurarensu. A ƙasar Nijar ƙungiyar ta UNHCR ta bayyana cewar adadin mutanen da suka bar wurarensu a jihar Talabiri da kuma Tawa ya karu da kishi 53 cikin 100 a bara. Garin Gaya na fama da matsaloli na 'yan ɓata gari da na shige da fice na miyagun ƙwayoyi a 'yan kwanakin baya-bayan nan. Domin shawo kan wannan matsalolin, hukumomin bariki da na gargajiya sun yi wata ganawa a fadar sabon sarkin yankin. Asimo a Abarshi, prefekin Gaya, ya ma Fadil Alu ƙarin haske. a wannan taro mun yi shi sabili da eh, mun gani nan cikin garin gaya akwai matsaloli da dama kamar wani sace-sace wani shaye-shaye na kwayoyi da kuma sauransu to ne muka ce abin ya huce aya zaki kamar yadda hausa ga faɗi don ka kai kukan wajen mai girma mai martaba sarkin gaya inda ya kirawo duka shugabannin angun ne shaf karce mu kuma mun zo da mayar da kuma shugaban jami'an tsaro inda muka tattauna mun ka ɗauki matakin ne wanda za su damu damu mu yaƙi wannan abin muna son nan cikin ɗan lokaci kalilan mutum ya yawo cikin garin gaya ko da wani lokaci ba da tsayar da hankalin shi ya tashi ba muna son mutum ga ya kwana lahiya ya tashi lahiya ba game da an saci kayan shi ba ko kuma an hana mishi yawo to da na gaya muku yanzu dai ba ba mu dai bayyana muku irin dalilan da mun ka ɗauka amma matakin da mun ka ɗauka ya saurari ya ya shahi kowa da kowa sai kusa idanu ku gani da za mu yi aikin lokacin zamu kiran ku kuma a yi da kuku 'yan jarida. Kwanaki uku da yin juyin mulkin sojoji a Burkina Faso yanzu komi ya zo dodai a babban birnin Wagadugu da kuma cikin sauran biranen kasar. Wasu 'yan kasar sun yi ba da sabki wadda aka ma shugaban kasar Rock market Jan Kabore inda suka yi ta sha'a a babban birnin kamar yadda Paul Miki Paul Miki Ruwamba, ɗan jarida a Wagadugu ya shaida ma Muktar Hamadu. Shawartar na gudana daidai saboda rukunin sojojin da ya ɗau madafan iko ya sanar da gudanar da shawarwari. Hakika ko shawartar nan a yanzu haka ana nan ana gudanar da ita bisa ga girkin gwamnatin rikon kwarya da zauren majalisa. A washe garin sanarwar rambare mulkin an ga tattaruwar jama'a bisa titunan Wagadugu kamar a hilin 'yan ƙasa Place de la Nation inda matasa suka gamu don nuna goyon bayan su ga sojojin inda kuma suka kama sojojin kashedi gabatun tsaron jama'ar burkina faso cewa da kiyayewa da duk wani gamin baki da turai a yanzu dai komi na tafiya daidai ila dokar hana fita da ba a daga ba kuma gwamnatin ya sanar da cewar an soke zuwa makaranta har zuwa ranar 29 ga watan janairu mai zuwa resteront fermées jusqu'au 29 janvier prochain. Babban wasan tserere na dawaki da ake ce ma dokin iska ya soma yau da sahi a filin gi a jihar Talabere. A wannan karon na biyar an kawo sabbin husaho'i wanda suka hada da kokowar gargajiya ta bankuku da babban zaman taro kan zaman lafiya da cuɗanyar juna da kuma wayar da kan al'umma. Jibril Alfa ɗaya daga cikin mahalartan ya yaba da wannan sabbin husaho'in da aka hada kamar yadda ya bayyana ma Amadu Asman. Les changements, en premier lieu, c'est Sauyin da farko a kwamitin tsare-tsare ne wajen baiwa mutum matsayin da ya dace da shi kuma bayan tsare-tsare wajen shagulgula ma an kawo babban sauyi. Akwai shagulgulan da ake nan gahi waɗanda ba a yi su ba a shekarun baya. Idan kuka ɗauki misalin kokowa gargajiya ta bankuku da ake yi da yaggiya. Karan farko kenan da ake yaɗa ta zuwa ƙasa baki ɗaya domin ta shafi dukkan al'ummar ƙasa. Bayan haka ana iya cewa harkoki sun bazu zuwa ƙasashen waje domin mun ga dawaki da suka zo daga ƙasashe makwabta kamar Najeriya da kuma Burkina Faso. wasan kusa da na ƙarshe na kwambular ɗaukan kofin kwallon afirka cewa da kan shekara 2021 sun zo ƙarshe shi da maraice a ƙasar kamaru ƙasashe takwas da za su gudanar da wasa nan gaba sun hada da burkina faso cameroon egypt gambi guinea equatorial maroc senegal da kuma tunisia Shafin wasannin motsa jiki bifuta ya bayyana cewar wasan farko zai hada Gambi da Kamaru a ranar 29 ga wannan watan a filin wasa na Japoma a Juala. Haka zalika kasar Burkina Faso za ta kara da tunisi a wannan ranar a filin wasa na Rumbe a Ja a Garwa. kuma sai rahoton namu na musamman. A wannan shekarun baya-bayan nan an gano cewar wasu mutane na amfani da kafofin sada zumunta ne don watsa wasu abubuwan da suka saba ma wato halayen jama'a. Idan gurin da matasa suka sama gaba shine duniya ta kalle su ko kuma wato ta ga abubuwan da suke watsawa to su san cewa akwai mutanen da na daban da ke sa ido kan abubuwan da suke yadawa da ake kira web activist influencer. Shin wanne nauyi ne ya rataya a kansu? Wace gudunmawa ce suke badawa don yaƙi da taɓarɓarewar tarbiyya musamman ma a ɓangaren matasa? Ga amsa a cikin rahoton da Olivia Sugbavi ya haɗa a kai. Muna ba kanmu wani inci da suke juyawa da farko ɗabi'unmu baya, a ɗauka tun al'adunmu, addini da zamantakewa, duk mun kauce musu, kuma abin da ya kamata mu damu da shi shine kowa baya magana a kai, amma a ganina tun da shafukan sada zumunta ne ake amfani da su wajen yada muguwar tabi'a, ma'ana wa'annan bidiyo da alamun lalacewar tarbiyyar nan ina ganin zai yi kyau mu yi amfani da waɗannan shafukan sada zumunta don wayar da kan jama'a jan hankalinsu ba tare da damuwa ba ko waɗanda ke amfani sosai da kafafen sada zumunta suna da alhaki a wannan hali da ake ciki? Oui, bien sûr. Kwarai da gaske kuma kawai don ba su magana a kai, ba su wayar da kai, alhali kuma mutane da yawa na bibiyar shafukansu. Kuma in muka duba waɗannan matasan da ke yin waɗannan bidiyo ba su kimanta kowa, kuma matasa na bibiyar su saman shafukan sada zumunta. Akwai kuma masu ɗaukar su kamar abin koyi, kuma tunda muna ɗaukar kanmu a matsayin masu fafutuka na yanar gizo ko masu tasiri akan yanar gizo, dole ne mu yi tasiri tabbatacewa al'ummarmu. Dole ne mu yi magana kan abubuwa da ke kawo cikas ga al'ummar nan tamu don yin tabbataccen tasiri saman matasa da masu bibiyar mu Kenan nauyi ne da ya rataya a kan wuyan masu fafutuka kan yanar gizo da masu tasiri a kan yanar gizo. Da su nuna hanya ta gari wa matasa, su waye musu kanu da jan hankalinsu, ba ma matasa kaɗai ba, har da hukumominmu. Kafafen sada zumunta sun bula ne yau kasa da shekaru ashirin da suka gabata. Idan ba a dakatar da waɗannan dabi'u ba, a ina za mu kasance cikin shekaru goma masu zuwa. Abun damuwa ne, saboda ina ganin cewa in mun kawo wannan matakin a yanzu, shekaru goma sun yi nisa, in muka kilga nan zuwa shekara biyar ko goma, za mu kai ga mafi munin hali, komai zai kubce mana, komai za a yi shi ne saman shafukan sada zumunta, kuma in na ce komai, munanan abubuwa za su fi yawa, ba za a kara yin hani ba ga wani abu a zahiri a saman shafukan sada zumunta, za mu baza rayuwarmu ne ta sirri, ba za a samu iyaka ba. kunya za ta ɓace wannan hakika yana da matukar tsanani ba mu fatan haka ana muka zo ƙarshen labaran na sashen hausa na wannan maraicin a kuma siyan barku tare da musa hassan doke da labaru na sashen zabarmanci a saurari lafiya masu Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zender. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.